قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين Allah ya tsawatar da iblis cewa, Me ya hana ka bin umarnina na kai yi sujada ga annabi Adam, sai Iblis ya amsa wa Ubangijinsa, ya ce, Abin da ya hana ni, shi ne ni na fi shi, kuma hakika ni ka halicce ni daga wuta ne, shi kuma ka halicce shi daga taɓo, wuta kuwa ta fi taɓo daraja.